matasa barkan ku da wadaka barkan mu da sake kasance tare da ku don gabatar ku da labarin matasa daga nan ɗaki magana studio Kalangu kuna tare da nisa Samira Rafi da abokiyar aiki na Fanta Shamsu ya ne Fanta muna lahiya. Alhamdulillah Mira ya kike da dama? Lahiya launi. To muke labari yau. To a jajibirin COP29 matasa masu aikin sa kai na muhalli sun gudanar da wani jerin gwano a Yamai sun bayar da takardar shawarinsu ga ministan muhalli. A cikin tarihinmu na yau kuma za mu gano Usman Saidu matashi mai gudun tsere daga Yamai daga karshe kuma sai mu na wasannin motsa jiki. Fanta taron Majalisar Ɗinkin Duniya kan sauyin yanayi karo na 29 zai fara gobe litinin a birnin baku na kasar azerbaijan zai kare kuma a ranar 22 ga watan nuwamba haka ne mira a matsayin share fage ga wannan taron kungiyar matasa masu sa kai a fannin muhalli ta shirya wani shirin gwano na fannin yanayi a yamai a ranar alhamis Mu saurari bayanin Isa Garba a firar shi da Hassan Nuru Abdurrahman. Shugabannin mulkin rikon kwarya da yau mun yi la'akari suna yin jawabai a kan sauyin yanayi da ya kamata su san kalubalen da ke zagaye da sauyin yanayi musamman bisa takardar yarjejeniyar Paris da ya zama manufa ce ta ƙasa da ƙasa. Abin da muke jira ga ƙasar Nijar kun san muna nan da amfani da makamashinmu wannan tsarin abin yabawa ne. Duka da ana ganin ƙasar Nijar ta dakile waɗansu abubuwa, amma da yake yarjejeniyar Paris ya shafi manyan ƙasashe ne da suke da manyan kamfanonin da ke fitar da gurɓataccen yanayi. Munan Nijar da yake ƙasashe ne da ke bisa hanyar ci gaba wannan mataki bai shafe mu. Bayan mako guda da fara karatu a Yamai har yanzu wasu makarantu ba su buƙaci sanya kayan makaranta ba a cibiyoyinsu. Shawarar da ta samu ra'ayoyi daban-daban. Habibu Garba ya gana da wasu ɗalibai a nan babban birnin ya mai ga rahoton nasa. Muna a makaranta CS Kwara Kano Nor wadda aka fi sani da sai Vincent karfe goma ta buga lokaci ne na shan iska ga 'yan makaranta. A cikin harabar makarantar mun tarar da gungun 'yan mata da suke ƙoƙarin karin safiya. A cikin Sulaila ɗaliba ce a ajin Premier ta sanya waɗansu kaya na atamfa ta matsu ta fara sa ankon makaranta mai kalar ruwan ƙasa da kuma bula. litinin za mu saka tuni shi yasa ma ban saba a yau tunda yanzu ba dole bane sai ka saka in baka sa tuni ba sai kai ta shan wanki a ƙarshen sati ka tara wanki satin nan guda yayi kada a ƙara. Salamatu wacce ta mayar da hankali a kan wayarta sanye take da kalar abaya wanda da alamu tana jin daɗin kayan da ta saka kafin su fara sa ankon makaranta. In na huta da wannan kayan babu wanda zai san ko ni 'yar makaranta ce, amma in ina sanye da tuni da an ganni an san ni ɗaliba ce kuma an san makarantar da nake karatu. A ɗaya ɓangare, Abdulrashid ɗalibi a ajin Sankiyam yana sanye da ƙananan kaya irin salon kayan matasa. ya ce saka anko makaranta sai a nan gaba. Ba kawai dai ra'ayin mutum dai ne kuwa <laughs> da abin da mutum ya ga dama ya sa kawai sai ya sa kawai ba wani abu ne ba ni mana kan mutum ya zo cikin mutane kuma da wasu kaya bizar haka ana kallo ne haka haka vraiment sai amma mutum ya sa yan kaya ne wanda dai kowa ya shi ya san dai masha Allah dai hakan yayi A cewar shugabannin makarantu wannan lokaci ne na sati da zai bai wa iyayen ɗalib damar ɗinka ankon makaranta ga yaransu. Fanta an kawo ƙarshen Rir Anyame karo na shida wanda aka fara a ranar 4 ga watan Nuwamba. Daga cikin ayyukan an shirya taron ban horo na barkwanci a cibiyar al'adu ta Al-Mustapha Alasan. An yi haka ne domin a taimakawa matasa 'yan wasan barkwanci na Nijar don su cika hazaƙar su a cewar Ahmadu Bubakar Ahmadu da kuma Hawa Ahmadu Bubakar. Matasa biyu mahalarta Alimunkaila sani ya tattara bayanan nasu ga fasarar. Abin yana tafiya daidai tare da wanda yake ba mu horo yana fayyace muna yadda ake baiwa jama'a dariya da kuma shirya wasannin kwaikwayo. Abin yana da mahimmanci saboda ta hanyar wasan barkwanci muna samun sabuwar fuska inda duniya ta dusa. Ta hanyar wannan horo za mu samu kwarewa kuma ina son matasa su mayar da hankali ga al'adu yana iya dafawa a fuskar mahalli a wannan lokaci da ko ina ana wasan barkwanci. Komi na tahiya daidai masu ba mu horo sun san aikinsu na koyi abubuwa da yawa yanzu kana son ka ba mutum dariya sai ka haɗo da abubuwa guda biyu masu ma'ana guda sannan kuma ka gama da na uku wanda ya sha bamban da su daga nan za ka ga mutane sun tuntsire da dariya ya su ga kamar kagwabsa abin zai ba su dariya sosai irin wannan ne ake koya mana a Nijar babu mace mai ba da dariya ɗaya lakce ke da kwai ni kuma ina so in bi sahunta. <laughs> Yanzu kuma sai tarihinmu na ranar Lahadi. A Nijar matasa na ƙara sha'awar wasanni kuma da yawa suna tunanin mayar da su sana'a. Wannan shine ra'ayin Usman Saidu Usman wanda ya fara wasannin motsa shiki. Ya yi fice ne a tseren tsakasaki. Rahoton nasa tare da Salamatu Kadiri. Usman Saidu Usman wani matashin ɗan gudu ne baya da wata sana'ar da yake yi illa tsereren. Tun can farko Usman bai taɓa tsammanin cewa zai tsinci kanshi a cikin wannan sana'ar ba, amma abokan shi suka ja ra'ayin shi. Na fara wasan tsero misali tun lokacin da nake makaranta a ENGS. Daga nan ne na samu shauƙin wasan, saboda nan ne na fara guje-guje ina da abokani da suke bani shawara kullum na cewa me zai hana na shiga ƙungiya na fara ba da horo. Abdullahi kocin na Usman na ta ƙoƙari wajen taimaka ma Usman don ya zamanto zakaran gujin dai a cikin wannan sana'ar. a cikin yardar ubangiji muna ganin ƙoƙarin wannan matashin cewa da asma kamar yadda usman ya fara wanda yake son aikin shine ake kamawa cikin yadda allah ya zo ya fara fice wannan matashin mai shekaru goma sha takwas duk da cewa sabon shiga ne ya sha samun galaba gasar shi ta farko ya samu galaba cikin wani tserere da ya yi kan mita dubu biyar ya ji daɗi sosai Ina da watanni bakwai da na fara, na shiga kwambala da suka kai biyar, dukan suni ne nake zuwa na farko. Kira da nake yi ga magabata shine su dafa mana a fannin wasannin motsa jiki. A cewar kocin na Usman, idan zai yi kokari kuma yi haƙuri, zai yi abin a zo a gani a cikin wannan sana'ar ta gudu. Yanzu kuma sai filimin wasannin motsa jiki tare da Hawa Usman. A wannan Lahadin wasannin motsa jiki za su ba da karfi kan kokarin na FC Barcelona wanda ta kasance a sahun gaba na gasar fidda zakaran Espanyol. cewa da La Liga inda ya samu maki 33 a huni na 12. A nan muka zo ƙarshen labarinmu na wannan satin sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu inda za mu zo muku da sabbin labaran daga nan zance muku mu huta lafiya.